Zabura ta sittin da biyar Don mai bi da kaɗe kaɗe, Zabura ta Dauda, wata waƙa Yabo ya dace da kai, ya Allah, a Sihiyona, a gare ka za mu cika alkawuranmu, ya kai wanda yake jin addu'a, a gare ka dukan mutane za su zo, sa'ad da zunubai suka sha ƙarfinmu, ka gafarta laifofinmu. Masu albarka ne waɗanda ka zaɓa ka kawo kusa don su zauna a filayenka; mun cika da abubuwa masu kyau na gidanka, na haikalinka mai tsarki; ka amsa mana da ayyuka masu ban mamaki na adalci, Ya Allah Mai Cetonmu, begen dukan iyakar duniya da kuma na tekuna masu nesa. wanda ya yi duwatsu ta wurin ikonka, bayan ka kintsa kanka da ƙarfi, wanda ya kwantar da rurin tekuna, rurin raƙumansu, da kuma tumbatsar al'ummai, waɗanda suke zama can da nesa sukan ji tsoron manyan ayyukanka, tun da safe kake haskaka yamma, kuma ta shuɗe, kakan sa a yi waƙoƙin farin ciki, kana kula da ƙasa kana kuma yi mata banruwa, kana azurta ta a yalwace, rafuffukan Allah sun cika da ruwa don su ba mutane hatsi, don haka ne ka ƙaddara, ka kwarara ta da ruwa ka kuma baje kunyoyinta, ka sa ta yi laushi da yayyafi ka kuma albarkaci tsire tsirenta. Saboda alherinka, ya Allah, an sami kaka mai albarka, amalankenka kuwa sun cika har suna zuba; makiyayan hamada sun cika har suna zuba, tuddai sun rufu da murna, wurin dausayin kiwo sun rufu da garkuna, kwari kuma sun cika da hatsi, suna sowa don farin ciki.